المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wato yana daga cikin manya ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yi wa ɗan adam yi wa ɗan adam ni'imar da kowane ɗan adam yana da buƙatar ta babba da yaro mace da namiji mutumin kirki da na banza mai wadata da mai da marar wadata mai sarauta da marar sarauta dukkan wani yanayi da Allah subhanahu wata'ala ya samar da mutum a ciki ko mutum yake ciki yana buƙatar wannan ni'ima wannan ni'ima ba wata bace illa ni'imar kwanciyar hankali da zaman lafiya kowa yana buƙatar ta duk yadda mutum ya kai ga fitsara ko rashin ji yana so ya samu kansa cikin kwanciyar hankali ba zai so wani abu ya tashi hankalinsa ba saboda haka ta zama wata babbar ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya rika tuna wa dan adam ita cewa ya rika tuna wannan ni'imar da yake ciki Allah subhanahu wata'ala yana tuna wa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zkuru id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana ku tuna lokacin da kuke makiya a junanku kuna fadace fadace ba zaman lafiya ba ga miciji sai ubangiji ya haɗa tsakanin zukatanku kuka wayi gari kuna zaman lafiya a junanku kuka zama kamar yan uwa saboda ni'imar Allah Allah subhanahu wata'ala ya sifanta yanayin da suka dawo a cikinsa bayan da suna cikin yanayi na faɗace-faɗace ya sifanta wannan yanayi da cewa ni'ima ce da ya yi musu hakanan Allah subhanahu wata'ala yake tunawa Quraishawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da bautar Allah shi kadai da watsar da dukkan wani abu bauta ba shi ba amma suka ki karbar wannan kira na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ina tuna musu cewa fa su tuna fa cewa mutane a gefen su garuruwan da ke makotaka da su suna cikin hali na tashe-tashen hankula na rashin kwanciyar hankali na ɗarɗar da fargaba a kowane lokaci ana iya kawo musu farmaki ainihin a sace wasu a bautar da wasu a kwashe musu dukiya ku kuma kuna cikin ni'ima ta zaman lafiya da Allah ya baku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalu inna tabi'ul huda ma aka nutakhattab min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna laki cewa suna cewa in suka bi shiriya inna tabi'ul huda ma'aka suna cewa idan muka bi shiriyar nan tare da kai nuta min ardina za a zo a sace mu a ainihin raba mu da kasar mu ko a sace mu a tafi da mu a matsayin bayi Allah ce awalam numakkin lahum haraman aminan ashe ba mu tabbatar musu da gari wanda yake mai alfarma na makka kuma gari amintacce wanda babu fadace-fadace da tashe-tashen hankula a cikinsa ba Allah subhanahu wata'ala ce sannan ana kawo musu abin kayan amfani na abinci daga ko'ina arziki daga Allah subhanahu ala wato Allah yake tuna musu wannan ni'ima cewa ashe bai musu wannan ni'ima ba a wani gurin yake cewa alam ana anna ja'alna haraman aminan wa ta an-nasu min haulihim afa bil batil yu'minuna wa bi hum wa bi yakfurun Allah ya ce awalam yarau ba su gani ba ne an na haraman aminan mun sanya wannan gari mai alfarma na makka amintaccen gari wa yi ta nasu min haulihim ana wabce mutane a daura da su garuruwan da suke kusa da su ana kai hare-hare ana kwashe mutane a matsayin bayi maza da mata ana kwashe musu dukiyoyi su kuma muka sanya garinsu ya zama gari amintacce afa bil batil yu'minun yanzu da karya za su yi imani wa bi ni'matillahi yakfurun kuma su kafirce cewa ni'imar Allah Allah ya nuna musu cewa zaman lafiyar da suke ciki ba karamar ni'ima bace ce yayi musu yanzu ita za su za su yi wa Allah butulci akan ta an ce su bauta masa su ki bautarsa su ce za su bauta ma wani ba Allah ba tare da cewa shi ya samu musu da zaman lafiya hakanan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa li ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ce saboda sabon nan na Qurayshawa saban su kuma shine tafiye tafiyen a lokacin sanyi da lokacin bazara suna tafiya su je Sham su je Yaman wato suna tafiye tafiye da harkar kasuwancin su ba tare da tashin wato ba tare da fargaba da tsoro ba cikin kwanciyar hankali su je su yi kasuwanci su dawo 'yan kasuwa su zo garinsu da kayan kasuwanci su yi ciniki Allah ce da rabba hadal bait to su bauta wa ubangijin wannan daki alladhi at'amahum min join wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro ya zanto babu tsoro a tare da su babu fargaba babu tashin hankali wannan duk yana nuna maka ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma kowace al'umma ba ta samu ci gaba ba sai da zaman lafiya ba za ta samu kwanciyar hankali ba ba ta samu komai na ta yayu ba ta samu ta samar da rayuwa mai kyau mai daɗi sai idan akwai kwanciyar hankali tattalin arziki ba zai haɓaka ba idan babu kwanciyar hankali kyakkyawar tarbiyya ga 'ya'ya ba za ta samu ba idan babu bato babu kwanciyar hankali ilimi ba zai samu ba idan ya zanto babu babu kwanciyar hankali saboda kwanciyar hankali wani abu ne da yake taimakawa komai hatta bautar Allah hatta bautar Allah ba za ta yi ba a cikin tsoro a cikin fargaba da rashin kwanciyar hankali shi yasa annabi Ibrahim alaihi ya roki Allah subhanahu wata'ala ya sanya garin maka ya zama gari ne amintacce qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan tuna lokacin da annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zamo amintaccen gari a wani gurin Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ya roƙe shi rabbi ja'al hadha balada aminan wajen junubni wa bani an annabu da asnam ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama gari na amintacce ka nisantar da ni da 'ya'yana daga bautar gumaka malamai suka ce ku duba ku ga sai da sai fara roƙon kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan kuma ya roƙi abin da ya shafi bautar Allah shine wa jinubni wa bani an na'budul asnam wanda yake nuna maka cewa ibadar ita kanta ba za ta samu ba idan ya zanto babu kwanciyar hankali domin muna ganin lokacin da abubuwa suka lalace ake cikin tashi-tashin hankali mutane ba su iya zuwa sallah ba ba za zuwa sallar juma'a ba ba za a iya zuwa sallar salloli biyar ba a masallaci ba za a iya fita a je wani guri wanda za a ci za a ci cikinsa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba saboda komai ya zo ya dakata komai ya zama a cikin tsoro ake yinsa za a yi sallah ma an yadda za a fito sallah din to sai an yi ta ta wato fargaba da ɗaukan matakai na tsaro iri-iri ba don kowai wadan dai a samu wani abu na nutsuwa shi kaga idan babu kwanciyar hankali to hatta bautar Allah ita kanta ba samuwa za ta yi ba sannan a duk wani abu wanda ake kokarin gujewa dan adam yake kokarin guje masa to fa zai zo ya same shi matukar aka ce babu kwanciyar hankali babu kwanciyar hankali yunwa za ta addabe mutum za ta addabe dan adam domin sai da kwanciyar hankali da ake fita neman abinci ko kana da kuɗin da zaka sai abincin in babu kwanciyar hankali ba za ka samu inda za ka so abincin da aka ci ba ballantana kuma in ya zanto sai ka fita nema ka nemo sannan ka zo ka kawo iyalinka ko ka samu kai abin da za ci in ya zanto ba kwanciyar hankali wannan abubuwan duk ba zai samu ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya gaya wa quraishawa ni'imar zaman lafiya da ya ba su suka butulce ce fa azaqahu fa azaqaha libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun sai Allah ya ɗanɗana musu ya ɗanɗana musu yunwa da tsoro saboda abin da sun kasance suna aikatawa wato saboda sun bucirce wa ni'imar Allah ta zaman lafiya da ya ba su sai Allah ya kawo musu rashin zaman lafiya rashin zaman lafiyar nan sai ya haifar musu da yunwa ya haifar musu da tsoro da fargaba da rashin rashin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda haka babu abin da ya kai mutum ya zanto ya waye gari cikin ni'imar lafiyar jiki da kuma kwanciyar hankali shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar da imam eh, tirmidhi ya rawaito a cikin littafinsa aljami ah, daga hadisin abdullahi bin mihsan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha ah, aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha annabi yace man asbaha aminan fi sirbihi wanda ya wayi gari a cikin jama'arsa cikin iyalinsa a cikin aminci baya tare da baya tunanin tsoro baya tunanin fargaba baya tunanin wani hari da za a kawo masa sannan mu'afan fi jasadihi lafiyayye a jikinsa ubangiji ya bashi lafiya to baya kokawa da wata cuta da ta kici ta yawa a tare da shi sannan inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci da iyalansa a ranar annabi ya ce faka annama hizat lahu dunya bi hazafiriha wani mutum kama an tattara masa duniya gaba ɗaya ne an bashi sau haka waɗannan abubuwa guda uku haɗe suke ba za ta yi ka samu ɗaya ba ɗaya ba ba za ta yi ka samu zaman lafiya ka samu abincin da za ka ce ba ko ka samu lafiyar jiki matukar babu kwanciyar hankali kwanciyar hankali shine jigon samun wasu abubuwa gaba ɗaya na rayuwa wanda ɗan adam ko ya yake yana buƙatar su mutum duk yadda ya kai ga wadata yana buƙatar kwanciyar hankali domin ya ji daɗin wadatarsa ilimi gare shi yana buƙatar kwanciyar hankali domin ya amfana da iliminsa ya amfanar hakanan in mulki gare shi yana buƙatar kwanciyar hankali domin ya iya gudanar da mulkinsa yadda mutanensa al'ummarsa za su ji daɗi saboda haka kwanciyar hankali da zaman lafiya wasu abubuwa ne waɗanda ɗan adam yake cikin bukatar su babu hauka da rashin hankali ga ɗan adam ya yi ƙoƙarin neman biyan bukatarsa ta hanyar tarzoma da tashin hankali ce tarzoma da tashin hankali ita ce ta tabbatar masa da bukatarsa wannan duk mutum mai hankali wanda ya san abin da yake ba zai yi wannan ba sai wanda yake mahaukaci shi dan ya riga ya rufe masa zuciyarsa ya zanto baya tunanin maslahar sa balle tunanin maslahar wasu to wannan shine zai yi tunanin cewa zai iya cimma bukatarsa ta hanyar tarzoma ta hanyar tada hankali ta hanyar hana mutane sakat da hana su harkokinsu na yau da gobe shi yasa dukkan wani wanda za ka je yana kiraye-kiraye zuwa ga a fito zanga-zanga a irin kasashenmu zanga-zanga a irin kasashenmu da an sanin tarihin zanga-zanga a kasashenmu na afirka gaba ɗaya har ma wanda ba na afirkan ba tarihin zanga-zanga tarihi ne da yake cike da rashin hankali da tarzoma da kone-kone da kashe-kashe ma wasu lokuta da kona dukiyar al'umma duk da aka ce an fito zanga-zanga to babu shakka an ce a fito a yi ta da hankali a yi mutane dukiyoyinsu a hana mutane sakat a hana su neman abincinsu wannan shine abin da yake faruwa a ko'ina hatta a kasashen da ake ganin kamar an ci gaba in dai aka ce za a fito irin wannan zanga-zanga ta gaba daya kowa da kowa ya fito to babu shakka za ka samu irin wannan da yake faruwa kwanakin baya can satuttukan da suka wuce watannin da suka wuce an yi wannan zanga-zanga a a kasar amerika mun ga irin yadda aka rika fasa manya-manyan shaguna aka rika fasa manya-manyan complex ana kwashe musu dukiyoyinsu ana lalata kayayyaki da ah, gwamnati ta tanada domin walwala da jin daɗin al'umma ƙasar da ake ganin kamar waɗanda suke rayuwa a ciki sun waye amma gashi da yake zanga-zanga ce ta kowa da kowa kowa ya fito a yi ta domin za mu ga hatta su can zanga-zangar watakila a ce zanga-zangar eh, ma'aikata sun fito waɗanda suke da wasu bukata sun fito sun yi wani tattaki ko wani abu za ka samu wannan da sauki amma zan zanga a ce kowa ya fito duk matashi ya fito kaza kaza to ko a su ko su a can din da ake ganin su kamar su sun san daɗin duniya sun san bai kamata da da bai kamata ba to ba ta kyau bare kuma a irin ƙasashenmu da zaman banza yayi yawa rashin aikin yi ya dabaibaye matasa harkar shaye-shaye ta addabi jama'a ga harkar bandage din nan da ita ma ta addabi jama'a a ce kuma a wannan wannan yanayi za a ce a fito a yi zanga-zanga kai ba ka ce a fito a lalata dukiyar al'umma a fito a sace dukiyar al'umma a fito a hana mutane sakat a hana mutane sakewa da kasuwancinsu da sauran ayyukansu na yau da gobe abinda kake kira zuwa gare shi kenan saboda haka muna jan hankali ga matasanmu cewa su nutsu duk wanda zai fito ya ce ku fito zanga-zanga a zo a yi bore a ce ana da wata bukata ana so a biya bukata ta wannan hanyar to ku sani cewa so yake yi ya kara kashe muku yankin ku ya kara kashe muku kasar ku ya kara kashe muku ta zamantakewar ku a haka ba zanga-zangar ake ba gari yake zaune yake lafiya amma ana cikin ɗarɗar yau an sace wannan gobe an daren gidan wancan a masa fashi ji ba an caka ma wancan makami a jiki an kashe wancan an yi kaza an yi kaza to bare kuma aka ce gari ya ya mutse an fito ana kone-kone ana ifa-ifa da hayaniya da hare-hare to babu shakka wannan zai kara buɗe ƙofar fitintunu ne sa su shigo duba duk inda aka ce za a yi wa gwamnati bore ta irin haka to babu shakka mun ga irin yadda ƙasashen yanzu suka koma kowa yana jin yana ganin irin yadda ƙasar siriya yanzu ta koma ta koma al'ardul mahruqa gaba ɗaya an ƙone ƙasar an rushe duk wani abu mai amfani yanzu mutum da yake rayuwa a siriya wato a haka ba ƙaramar azaba ce yake cikinta ba azaba ce ba karamar an rusa ƙasar an ƙona ta an rusa kasuwanni an rusa gidaje an rusa masallatai an rusa makarantu banda dubannin ɗaruruwan mutane da aka hallaka banda dubannin ɗaruruwan mutane da aka jikkita su wasu suka na kasa. suka zawo ba su da wani amfani za su iya a rayuwarsu wannan duk abin ya fara daga zanga-zanga kada idan muka duba libya a yanzu halin da take ciki kenan ga arzikin tili amma ya an kasa cinsa an kasa samun a yi rayuwa mai daɗi saboda mai saboda babu kwanciyar hankali ah, mu duba yadda ƙasar yaman ta koma yadda ita ma abin ya fara daga zanga-zanga mu duba yanzu yadda yaƙi ya rikice ya a ƙasar ya zanto babu wani abu na morewar rayuwa da 'yan ƙasa suke ciki in banda in banda gudun hijira to haka nan duk inda aka yi wannan wato zanga-zanga mu duba sudan rayuwar da da suke ciki ta fi wadda yanzu suka samu kansu a ciki bayan zanga-zanga da wato kaso ɗari bisa ɗari waccan rayuwar ta fi musu daɗi duk abin da suka yi zanga-zanga saboda shi cewa gurasa ta tashi cewa kudin wuta kudin kaza kudin kaza yanzu an waye gari abin ya nunnunku sama da ɗari sama da sau ɗari akan yadda da suke sun dawo suna tunanin ina ma ina ma gwamnatin da suka yi wa zanga-zanga ita ce yanzu take mulki saboda haka babu ta inda aka taɓa cin wata aka samu wata biyan bukata ta irin wannan hanya to kaga idan mutum mai hankali ne kamar yadda bahaushe yake cewa kaga gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka sai ka shafa wa naka ruwa amma ba ka zuba wa naka fetur ba ko ka ɗauko wutar kai ma ka nufi naka da ita to babu shakka wanda yana nuna rashin hankali da rashin sinani da rashin sanin abin da ya dace don haka mutane su yi karatun ta nutsu ah, kuma dole ne a zanto akwai jan hankali ta kowace nahiya ta kowace nahiya su kuma waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su madafan iko su yi ƙoƙari su ga cewa sun tabbatar da adalci cikin abin da suke yi. yi na mallakar al'umma su samarwa da al'umma sauƙi ba tsanani ba kullum ana son ya zanto abinda al'umma za ta rika gani daga masu mulki shine sauƙaƙawa tausasawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah ya Allah ya yi addu'a ya ce ya Allah duk wanda ka bashi shugabancin wani abu na al'umma ta ya sassauta musu kai ma Allah ka sassauta masa Allah duk wanda ka bashi shugabancin al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta masa sauraka ana bukatar sassautawa ana bukatar in an ciza a hura ba kowane lokaci a yi ta cizo ba a cizo ba ana so a zanto akwai wani abu wanda za a ji cewa mutane su fahimci cewa gwamnati tana tausayi tana tausayinsu ko yaro ne ake so a yi masa allura wani lokaci ga shi dai amfani za ta yi masa amma da zafi to amma sai a ɗauki alewa a bashi sai yana shan alewar nan sai manta da zafin da yake ji na alluran nan amma a ce ana masa allura ana masa bulala kaga babu shakka ba zai taba fahimtar tausayin da ake ji gare shi ba zai fahimci cewa ana tausayin sa ba saboda haka ita kanta gwamnati ya kamata ta fahimci wannan cewa shi mulki yana buƙatar yadda yake buƙatar a riƙe abu da gaske to yana buƙatar kuma a tausasa a tausasa a zanto akwai wani abu da mutane za su ji cewa ta wuri kaza suna samun sauki to wannan shi zai hana wasu su yi amfani da wata dama da za su hargitsa ƙasa su kawo wa ƙasa rashin zaman lafiya gaba ɗaya su yi amfani da wannan saboda wasu manufofinsu na siyasa allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace